قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد muna sake jaddada godiya zuwa ga Allah Ubangiji da ke da kowa da komi wanda ya nuna mana wannan rana rana ta asabar cikin watan Allah wanda ake mata suna shahrullahil muharram wata na farko a cikin kalandar musulunci wanda muna cikin new year kenan farkon shekara yau <clears throat> in ban manta ba watan nan na muharram yana kwana bakwai gobe lahadi yana takwas tara shine atani goma shine ranar talata shi sa ran talata akwai azumi na ashura gabanin shi kuma akwai anin azumi da za a yi don a khalafa ma yahudu wanda annabi sira alaihi salatu wassalam ya zo ya tadda su a kasan nan na madina suna anin wannan azumi karatun namu na tarihi da ya gudana tsakanin annabin allah mai girma musa alaihi salatu wassalam da fir'auna عليه من الله ما يستحق kashe al'umma ya fitine su jiya mun nuna cewa karishe Allah ya dawo da annabi Musa zuwa ga mamansa maman na annabi Musa salatu salam ta ga diyanta tana cikin halin farin ciki kuma ta karbi diyanta hannu wanda ke kashinsu wanda ya sa aka kashe yara dubannai domin shi wannan bawan Allah fir'auna ko annabi Musa salatu wassalam kada ya gani iska na duniya she Allah ya ki she dai ya ga iska kuma da kudin fir'auna zai rayu ya anin duk abin da zai yi a gidansa sa'an nan bayan ya kare kuma ya kawo masa anin sakon Allah in ya bi sakon Allah ya tsira in ya bin sakon Allah ya shiga cikin halin ba daɗi. haka kuma aka yi man annabi Musa tana shayar da danta fir'auna kuma na biyan ta. ana kula da lafiyan jikinta ana kula da lafiyan wannan bawan Allah annabi Musa alaihi salatu wassalam to yanzu abin da ya faru hal man ta samu kanta ya riga ya gama faruwa yanzu Allah zai shigar da mu wani bangare kuma cikin bangarorin rayuwar annabin Allah annabi Musa alayhi salatu wassalam she Allah ya ce mana walamma balaga ashuddahu a'udhu billahi minash shaitanir rajim ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوي فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين Ubangijinmu نعم. جمع الله ce مانا ولم atainahu hukman wa ilma yace a yoyin da ko a yayin nan da balaga ashuddahu ay ya cika mutum ya cika anin mutum a cikin ilimi ya cika mutum a cikin hankali ya cika mutum ya cika mutum a cikin daidaita yana iya gane shine sinnul arba'in ya kai shekara arba'in shekaran da mutum ya riga shiga wurin to ya shiga cikin lissafi mai girma yana karkashin wani kuma don ya gama samun shekara arba'in Allah ce a tainawu hukuman wa ilma a tainawu alfahma wal ilma wa tafaqquha fi dini ma annubuwa Allah ya bashi fahimta da ilimi da gano addini tare da annabci shine atainahu hukman wa ilma mun bashi annabci muka kuma bashi ilimi muka bashi manzanci Allah ce mana irin kan da muka yi ma annabi Musa kadhalika najzil muhsinin ay mithla hadha al jazaa al karim irin wannan kautatawa wanda annabi Musa ya aikata, she muka anin kyautata masa nan, to haka ne dukkan wanda ya aikata alkhairi, musu Allah za mu yi masa sakayya kamar da muka saka ma annabin Allah, annabi Musa salatu salam. Lamma balaga ashudda, a lokacin da annabin Allah, Ubangijinmu Allah madaukacin sarki, ya anin kai shi sannu a hankali, ya fita anin gidan Fir'auna. ya je wurin mamansa ya karkara anin shayarwansa ya zamo mutum ya shiga arba'in ta lokacin ne ayyukan Allah kuma ya soma da lokacin umma ta gama moruwa da shi kamar da Allah ya ce masa inna raduhu ilaiki wa ja'iluhu al mursalin da dai musu Allah za mu dawo da anin annabi Musa zuwa gare ki don ki mori da shi a matsayin ki uwa sa'an nan ki ji daɗinsa ki shayar da shi ki ladabtar da shi ki tarbiyyatar da shi har ya cika cikakken mutum to naki aiki ya kare to daga lokacin ne ja'iluhu minal mursalina musu Allah za mu sanya shi ya shiga cikin sojoji masu yi ma Allah aiki shi yasa Allah hakka shiga cikin arba'in ta an gama anin lamarinka da uzuri domin ka shiga cikin manya wanda ko ana so ba so kai babba ne don wannan shekaru ne ubangijin Allah ke ba annabawa annabci ashe lalle kan in ka kai wurin nan ka gama to yanzu annabi Musa alaihi salatu wassalam ya kai wurin akwai wani asari da ya faru wannan asarin Allah zai nuna mana shine sababiyan abin da yasa annabi Musa ya bar kasan nan na ani Misra ya ani huskanci wata gari kuma daban me ke faruwa Allah ya ce mana wa dakhala madinata ala hini ghafla wannan asari shine wata rana cikin kwanukan nan da annabi Musa ke kasan Misra dakhala Misra waqta zahira. dhahira shi annabi Musa ya shiga kasan Misra wannan lokaci da ya shiga Allah ya ce hina ghafla lokacin kenan da ya shiga ala hini ghafla a cikin lokacin da mutane gaba daya sun taru sun shiga cikin halin hutu shine wanda faransawa ke ce midi larabawa na ce mata kailula turawa na ce siyasta shine kwana bayan sallan azafar har zuwa lokacin la'asar sa'an nan a sake komawa wurin aiki wannan lokaci ne da halal madinata annabi musa ya shiga cikin kasar Misira. yana yawo cikin kasuwa cikin gari ala hini ghaflatin min ahliha a lokacin da mutanen ƙasar misra dukansu suka shiga cikin halin hutu fa wajada fiha shi annabi musa alayhi salatu wassalam wajada fiha rajulain ay fa wajada shakhsaini shi ya samu cikin wannan garin cikin wannan kasuwa cikin wannan gari da yake yawata wannan rajulaini wasu mutum guda biyu ya kutatilan da yawan nan mutumin nan yana cikin mutanen banu isra'ila ai danjin annabi musa wancan kuma bakiftiye ne yana cikin anin danjin fir'auna alaihi la'ana min Allah subhanahu wa ta'ala shewan ga mutum biyu suna cikin halin fada bakiftiye da kuma anin mutumin nan na anin banu Isra'ila, da annabi Musa ke wuce ga suna fada, ya zai ce, Me ya da ku, labari da ta zo, she Musa ya gano kamar nashi mutumin nan shine mai gaskiya, dama zalimci ne da aka saba yi, ake ci gaba da shi kuma da yi yau. Bisa kan haka, me zai faru, kamar da Allah ce mana, Haza min shi'ati wa haza min aduwi. wannan cikin dayan mutum biyun nan yana cikin ainihin jama'an annabi Musa wal akhar qibtiyyun min jama'ati fir'aun wancan kuma min aduwihi a yana cikin taron jama'an fir'auna me zai faru fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi Ai fastan al-isra'iyyu bi Musa sheba isra'ile ai mutumin nan na kabilan annabi musa she ya nemi agaji a ya nemi taimako annabi musa ya anin tunkude masa sharrin bakiftiye don zalimci ne yake yi mata fawaka zawu musa annabi musa da yake faman raba su she shi bakiftiye ya kiya dama kamar da Allah ce mana wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu idan mutum biyu na mumminai suka samu sabo shafada na tsakanin su to a shiga ciki a sasanta idan an shiga sasantawa aka samu daya yaki a sasanta to ku masu neman sulhun nan ku hadu tare da wanda ke son a sasanta mai gaskiya in ya so ku tun shine abin da aka rashi ba neman mai gaskiya a bishi ana neman mai ƙarfi ne don duniya ba ta san rago ba mai ƙarfi ta sani ko barawo ne ko azzalimi ne ko maƙaryaci ne ko fitinanne ne ko mai hasada ne duk wani halin banza da tara in dai yana da ƙarfi to ana bin sa ne don ƙarfinsa ba wai ana bin sa da wani abu ba ko kuwa a in yana da karfi to ana bin sa ne don gatansa bisa kan wanda bai da gata Izan na ce bai da gata ina nufin waɗanda suka zo duniya babannin nasu ba malamai bane waɗanda suka zo duniya babannin nasu ba attajirai bane masu kuɗi waɗanda suka zo duniya babannin nasu ba sarakai bane ton an rashe ka dayan ukun ga to kai ba ka da gata komin gaskiyanka she ga cikakkun mutane da ya kamata su yi insafi su ajiye gaskiya ma'ajinta tare da abin da suka sani shega sun dukufa bisa kan mai gata ko da makaryaci ne kuma wannan hali tun jiya kan yau annabin sira ya nuna mana cewa hali ne na yahudawa Allah kai mana kariya da irin wannan hali sai sa bayu Allah daga nan she annabin Allah Musa shi bai bi mai gata ba ya bi mai gaskiya ne mai gaskiyan kuma shi shine ba isra'iliye shine mai gaskiyan me zai faru fawaka zahu musa da musa ke faman rabawa yake a raba she musa ya dunkula hannunsa haka kaga ko wannan ana ce a tattara karfi in ya so karfi ya nuna action shi yasa wannan shine workers tattaro su haka yayi ka gane kan da aka za ka yi hari ka san ba sauki ba ne to shi yasa wa kaza wu musa musa shi haka shi ba shi one blow ya hake raba ka baka ji gwa ba ka da gaskiya kuma ana raba ka baka ji to karbi guda shi yasa da ya mai ka san kwafsawa kuma ba bindiga ciki ba wuka ciki ashe ubangijin Allah ya sa cikin kwafsa wannan akwai mutuwa shi yasa wan bulo for die in ba shi wan she kiyama ya mutu shi yasa kai man na ga maka wani ya kusa mutuwa kana sai ce ba ni gari kace ban baka ka ba shi mari fa to kan ka duba fara ka zai mutu kenan ka kashe mutum mu kuma ka kashe sabi da gari she mu je mu ga ma yan sanda gashi nan ya kashe shi da one bulo Sha a zo a jaka a kai ka ja a hukunci she yasa fada bai da kyau ga Musa yayi one bulo na raba fada one bulo ya zama mutuwa kuna ganowa ko to she yasa a sa hankali dan kana wasana mare ka a wani marin nan mutuwa ne she sa fa waka zau Musa Allah ce she ba shi bulo daya fa qada alaihi she wannan buro dayan nan ay darabahu Musa bi jam'i kaffaihi fa qatala al-Qurtubi fa'ala Musa zalika wa huwa la yuridu qatla annabi Musa na aika bulo ba bulon ai anin kashi bane bulon a ji zafi ne ya gano kamar an kyale shi ne ashe wannan bulon nan mutuwa ne Kala, shi annabi Musa ce, A cikin halin damuwa, haza min igwa'i shaitan, asalin bulo bai kashi, amma kaga bulo ya yi kashi, shaidan ke son ya aninta da rikici a duniyar mu na Misira, ya sa sa wanga abu ya faru, a yi bulo ya zama mutuwa. Innahu aduwun, lalle shaidan babban makiyi ne, aduwun babban makiyi ne. mutillun mai batarwa bayan batarwa kuma mubinun ne. ai kiyayyen shi bai boye ba yana nan a filin wuri inna shaitan a aduwan libin adam ka sani shaitani shi ke sa ka rowa shaitani shi ke sa ka sata shaitani shi ke sa ka karya shaitani shi ke sa ka zamba shaitani shi ke sa ka aburo. kana wucewa jallabiya wani na kasa she ka taka kai ka wuce ta nisa ka aburo ka ga na anin pepsodent wani na je she ka da she ka sa bola aburo yanzu me maka da kasa cikin bola ka zama mugun bawa shaidan ya gama da ka shi sa Allah ce mana innahu lalle kan shaidan aduwwun Libin adam makiyi ne ga adam mudillu lawa an sabilir rashad kuma yana tare masa hanyar kyawawan ayyuka zahiru adawa kuma bayyanannen hushi ne bisa kan shaidani zuwa ga dan adam shi sa bai son mu ne sabo ila shaitan annabi musa ya danganta wannan magana zuwa ga shaitani mai yasa ye wannan innahu lam yu'mar bi qatl al-qibti وظهر له أن قتله خلاف الأولى لما يترتب عليه من الفتنة me yasa ya danganta wannan mutuwa zuwa ga shaitani kuma shaitani bai ce yayi ba shaitani ya ce ba shi wambulu eh ta ga shi ne wanda duka cikin ayyukan shaitani ne me yasa don shaitani na jin daɗi idan ka baro aka yi mutuwa jin daɗin laifin mutuwan nan da shaidan ke ji nan shi yasa ake danganta laifi zuwa gare shi shi yasa in kai zina shi ji daɗi to jin daɗin zinan da kai nan shi ke sa ake danganta shi in aure ta tashi aiki shi ji daɗi shi yasa ake danganta aiki zuwa gare shi ba wai shaitan ya ce ai ba don jin daɗin barna izan an yi yasa ake dokan laifuka ake dora mai shi sa kai kuma da Allah ya yi ka mutum shi kana jin dadin mutane idan suna laifi har kana tare da su amma mutane in suna anin alheri ba ka tare da su ba ka so to kai ma ka zamo shaidan ina fata na ganowa to wannan shine abin nufi a wannan aya wanda ubangijin mu Allah madaukacin sarki yake labarta mana labari mai kayatarwa to daga nan me ya faru qala rabbi قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين الله أكبر الله أكبر قال رب إني ظلمت shine lokacin da kai laifi ya ji dadin to ka tuba tubanka na sa ya ji zafi times 10 ina fata kuna ganowa shi sa da kai laifi ka gane kaman kai laifi da ka jawo baya to she ka samu nasara shi sa wannan maganan da yayi yace qala rabbi she annabi Musa ya ce ya kai ubangiji na Allah wanda ke shayar da ni ke ci yadda ni yake bani lafiya zalamtu nafsi bi qatlin nafs na zalimci kaina da kisa ai da kashen mutum fa'fu anni ya Allah ka yafe mini wala tu'akhidhni bi khati'ati kada ka anin rike ni da laifina da sabawa da nayi don baka ba da dama a kashe rai ba ka yana wanga magana asali ba digangan yayi ba don mu duka muna ba da bulu ko ba ka ba to tun da ka tashi baka ta ba da bulu ba to da ka ba da bulo an yi mutuwa eh kwatakwali da ka ba da bulo an yi mutuwa to to me yasa Musa shi ya ba da bulo aka yi mutuwa kaga wannan shine kadari haka Allah ya rubuta to shi yasa daga nan ashe ba digangan bane amma tunda an yi mutuwa annabi Musa shi nemi Allah ya fi masa ya ce na zalunci kaina da kashi rayin da bata yi min komar ba fa'fu ne. Allah ka yafe mini wala tu'akhidhni bi khati'ati ka karke ni da laifi da nayi Allahu akbar ka ji su Allah sha Allah ce fa ghafara la yana gare ma addu'a kab. innahu ta'ala al-baligh fil maghfirati lil ibad Allah gaba da yansa ya kai kololuwa a cikin yafe bawa wanda rahmansa ya mamayi komar gabadiya ya yafe masa yace Musa na yafe maka innahu hakikinin cewa Allah nan da Musa ya kiraye shi Allah mu nan huwa shi kade al-ghafurur rahim duk abin da kai masa mai yafe wani ya yafe maka kuma shi jikanka shi kade ke da wannan amma mutum ko da ya yafe maka to ba zai tausaya maka kuma ba ko ba haka ba in ya yafe ya tausaya ma inda ya fashe baka 100 million eh da ka tuce shi ya yafe shi baka sakwara da abunabunu da kan kureje eh a'a bai baka ka gane ko in kai laifi bai baka ya ya ce ya yafe amma bai maka alheri amma Allah yana yafewa ya jin kanka ya yi maka rahma ya tausaya maka ya kuma baka abin da baka zata ba ba mai iya yin wannan shi Allah Allahu akbar ta shi samu mamu koyi yafewa wanda zai ta yafe ma abokannan sai daga hannun sai ce Allahu akbar kaga kutukuli da bai su yafe bai daga ba inda ce da shi wuna baka ba na ya yafe half ka gani wai ya yafe half wani ya kawo yana yafe full alaramma kuma ya kawo yana yafe kwata ka gani ko wanda zai yafe madan uwansa izai masa laifi ya daga nun sai ce Allahu akbar Allahu akbar domin in kana yafewa Allah kuma ya yafe maka Allah ka yafe mana ta kwaja ka sa to daga nan me ya faru qala rabbi bima an'amta alayya inda ya nemi yafewa ya kare she ya ce ya Allah na da sababin ni'man da kai mini da ƙarfi da ka bani da daraja da ka bani da daukaka da ka bani falan akuna aunan li ahadil mujrimin ba zan doki karfi na in taimaka ma wani kirmina ba falan akuna zahiran lil mujrimin wasu da Allah ya ba su karfi shi su doki karfin suna mugu ko ba haka ba ya iya aikin kwamfuta to ba abin da yake shi sakawa har da takawa ko kaga ya doki ilimin shi yana me yana mugu da ya iya aikin kwamfuta ba abin da yake yi she 24/7 movie ya doki ilimin shi yana ta duban movie shi sa kullum an yi sallah bar shi kullum ana sallah yake alwala ya doki ilimin shi yana taimakon kirminanci shi sa ganan sarauta ya kai mutane an je kashe fudu gana akwai wani dan yaro yaro mai fesin tawon. shi na neman president akwai mai furanfuranto shi na neman president akwai mai lema shi na neman president sannan akwai jiwa kukurudu shi na neman president ko ba haka ba to yanzu waɗanga duka in ka zauna ya kamata ka duba duba sosai ka gane wane ne na kwarai in so in doki kaina in bi shi in baka nemi na kwarai ba ka je ka nemi mugu ka bishi to ka doki karfinka da iliminka kana taimakon mutanen banza baka dace irin dacen annabi Musa ba don annabi Musa ce falan akuna zahiran lil mujrimin ba zan zama mataimaka criminals ba miyagun mutane ba zan bi su ba bare ma in taimaka musu shi yasa lokacin da za yi vote kaka nemi anin kirmina ka bishi ka nemi mutumin kirki wanda ka san kirkinsa ya shafe ka ko da kai bai shafe ka ba ya shafi 'ya'yanka da 'yan wayanka musulmai ya shafi duniyan ghana a zauna lafiya to doki anin iliminka da karfinka da arzikinka ka bi su amma in ba ka bi mai kyau ba ta wannan aya ya kama ka kun baba magana ne bi sababi in'amika alayya bil Allah da sababiyan ni'man da kai ma ni Musa na ƙarfi wa bi haqqi ma akramtani sa'annan da hakkin girmamawa da ka girmama ni min aljahi wal iz na daga anin daukaka da buwaya da ka bani falan yace abadan na aunan li ahadin min almujrimin ba zan zamo mataimaki ga wani mutum cikin mujirmai mutanen muga ko miyagun mutane a duniya ba ba zan zama mai taimakon su ba shi sa ka sa hankali in za ka taimaka ka taimaka mawa mutumin kirki ka taimaka mawa ka taimaka wa in za ka taimaka ka taimaka ma mutumin kirki kaka yi wasa ka yi ma mutumin kirki kage ƙarya abin da bai yi ba ka ce ya yi she ya bi ka bai yi bara ba ka ce ya yi bara bai nuna wani manufa ba ka ce ya nuna bai yi sata ba ka ce ya sata bai yi zina ba ka ce ya yi zina kakka kuskura kai wannan wa hadhihi mu'ahada ahada Musa rabbahu alaiha wannan magana alkawali ne Musa alaihi salatu wassalam ya doki tsakanin shi da Allah to wannan alkawali sananin kyawun shi shi yasa Allah ya kawo shi cikin Qur'ani domin mu kuma mu doki wannan alkawali shi yasa Qur'ani na haddace ba zan doki in yi zina ba ku ce haka nan ba zan doki in yi zina ba Qur'ani da na haddace ba zan doki in sata ba Qur'ani da na haddace ba zan doki in karya ba Qur'ani da na haddace ba zan zama mai girman kai ba Qur'ani da na haddace zan zamo mai kaskatar da kai zuwa ga malamai da suka karantar da ni. Qur'ani da na anin haddace zan yi ma iyaye na biyayya. Koya su yi hushi da ni na nuna musu soyayya don su suka zo da ni duniya. To shi sa wannan shine alkawali da Annabi Musa ya dauka kai kuma ka doki wannan. nan ubangijin Allah zai shiga da mu cikin wani bangare kuma cikin bangarorin na ababa da ya faru ma annabi Musa bayan wadanga maganganu da addu'a da alkawali da ya doki tsakaninsa da ubangijinmu Allah madaukacin sarki me ya faru fa asbaha fil madina فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين الله أكبر الله أكبر الله أكبر Qur'ani kenan Allah ka ba mu Qur'ani ka ba mu Qur'ani ka sa mu so Qur'ani ka sa mu yi aiki da Qur'ani ka sa mu zama bayinka na kwarai Allah ka tausaya mana Allah ka sa mana hannu Allah ka ciyar da mu Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu imani Allah ka sa mu ji tsoronka kai kade kada mu ji tsoron kowa a duniya she kai kade ya Allahu Allah ka ba mu lafiya ka ba mu hikima ka ba mu ilimi ka ba mu daukaka ka kiya mu da ya za mu yi ka ba mu zaman lafiya ka sa mana albarka ka sa ma yaranmu albarka makarantunmu albarka wazuzukunmu albarka ahlus sunna ma albarka kai rabita ma albarka kai ma duk komi albarka motocin hawan mu albarka na anin cifanin motoci ma albarka inda ake bi kwana lungu a samo halan albarka Allah ka ba mu lafiya ciwo da ke cikin jikinmu duka ka san su ka fidda su daidaya kamar da bamu san ran da suka shigo ba bari su fita ko san da zaman su ba Allahu akbar Allahu akbar Annabi Musa ya ce mana inji Allah zai ba mu labari mai dadi kuma ce mana Fa fa'asbaha fil madinati khaifan yataraqqab shikenan aji ayi wan bulu inde wan bulu an yi mutuwa to shi sa musa na tafiye ya ji haishe haka ka san ka baro eh allahu akbar allahu akbar amarin da zai samu mu mai shi masu kashi klasin nan la ilaha illallah wa sallam hey! masu kashi kan stafsin nan muka kama wani Allahu akbar ku ce mai Allahu akbar Allahu akbar ami kuma yana ce ami kuma yana cikin su akwai wani lungu wurin classroom nan wurin mai shike zo ya boye shi yasa in yana yin ambulono shi gan shi kamar yana wani yana eh, wani zana mas kuma kariya ne yana blow fuse kenan Allah ya samu kare lafiya fa asba'a Musa fil madinati allati qatala fiha alqibti khaifa da aka wayi gari annabi Musa alayhi salatu wassalam yana tsoro sabida wan blow da yama kiptiye ya kaisa ga mutuwa shi yasa yana tsoro kada wani abu ya sauko masa wanga duka ya faru bayan annabi Musa samu shekara arba'in malamai suka ce mana annabi Musa da ya samu shekara arba'in Allah ya ba shi karfin mutane lafiyayyu lafiyayyun mutane lafiyayyu ba irin ni da kai ba lafiyayyen mutum mai kama da mashin irin wannan mutum karfi da yake da shi to annabi Musa na da irin shi goma shi wan bulo nan kakku gari wan bulo ne ten bulo ne bulo guda da aka yi woman nan ten ne shi yasa mutumin ya mutu bai da laifi wannan bulo kan cirgi ba sauki ba ne ina fata na ganowa bulo nan ya fi waton cini ya buga mutum kun san waton cini ku duka ba wanda sun waton cini da lorin da ake zuwa kuma shi akra da shi kenan da tabo tabo aka yi shi yasa kan tabo ake zama takorin shi ma tabo ne ba yau one man one seat ka zo ne ka kira alka ce ai kwanin ya juma'a lokacin babu shi yasa ana tafiya na ka ce galor na ka galin galin galin galin in ka tashi da safe shi cikin dare za ka kai kuma shi ana yin two days ba kai ba kaji eh, ha wai body shaker shi yasa ko na cikin lori shi ko na zuwa haka motin ka yi kowa haka ne kuru ka gane ko to motocin kenan shi yasa waɗannan motocin to su ne da ake wahala da su a cikin kai kawo to daga nan shi ubangijin Allah ya ce mana wa ya khafu an yi ukhadha bi jarirati annabi musa na tafiya cikin madina cikin misra cikin egypt yana tsoro kada a kame shi da wannan bulo da ya yi mutum fa idha alladhi istansarahu bil amsi yastasrihu yana cikin tafiya shi yana ji kuma ana kuwa inda ya waiwaye mutumin nan da jiya shi da bakipti yake fada ya je ba bakipti yawan bulon nan shi wannan mutum kuma shi da wani mutum sabo kuma na fada ashe trouble maker ne shi wannan mutumin nan trouble maker ne wai eh, ya sunan shi kuturu da mai hannu kato barde irin samad shi kuturun nan kiban shi duka kamar alaramma ka duba Allah Ramadan Abu Samad in za su yi fadawa zai buga an murkushe shi ai zai zama loma ne dan kafan Samad kurmin ka gan kafan nan kare ka san lalle ga namiji lalle ya buda hannun shi haka ya fi hauyen da ke noma shi yasa inda Samad ya je toni kuturu fada ashe ba tonin kuturu fada da aka yi tun da safi almarince an iya an raba su bayan magaruba fara yanzu shega mai karfi na ba da hankuri yana ba da hankuri ya hankuri an raba ya ta ba ta gane ko to she sa she annabi musa alaihi salatu wassalam yana tafiya fa idha sahibu al-isra'ili alladhi khallasahu bil ams yuqatilu qibtiyan akhar shega dan uwan sannan wanda ba kiftiye ne eh, ba isra'iliye ne she gashi kuma yau kuma shi da ba kiftiye kuma na fada mara mara'a musa inda ya ga musa za yusihu she yana kuwa kuma musa zo ka taimaka mini ga wani sabon makiyi kuma qala lahu musa in innaka lagawiyun mubin innaka labayyinul ghiwaya wad dalal kai controversial man ne kai dan ta'adda ne kai dan ayita ne dan rikici ne kai ba kai jiya nawa kuke yin ta na je in raba ba yau kuma ka zo kuma kana sabo ka manta da abin da ya faru jiya annabi musa na cikin wannan maganar. yana faman kare shi gaba da abin da yake ciki falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduwwun lahuma da Musa ya zo kai wuri Musa na son ya raba wancan ba kiftiye don dama kiftawa ka ne da yake suke da karfi abu kankani shega suna fitinan Isra'ila shi yasa Musa na son ya raba da Musa ya kusanci wurin dama kashin nan yanzu an yi kashi amma waye kashin ba sani ba ba wanda ya sani shi annabi Musa da dan wanta na banu Isra'ila. Shi yasa kiftawa sun yi wal suna neman waye kashe musu mutum, an rasa ganewa. Waye sani shi annabi Musa da wannan mutumin nan su bi kada suka sani, don ka kumanta Allah ce hina ghafla. Lokacin da ya shiga cikin madinan nan lokacin ba kowa daga shi she wannan mutumin da ya karbi bulo ya mutu she mai tonon fada to yau ga mai tonon fada kuma ya tono sabon fada kuma She yasa da Musa zo zai raba she ya ce eh Musa bari in ja baya fa ka kai min bulo ka kashe kamar da je ka kashe mutumin nan kaga ya tona siri wata riwaya ta ce a'a bakiftiyan nan da kanshi dama labari ya riga tafi ko ina shi bakiftiyan nan da kansa ya ce Musa ba kai jiya kai ma dan bulo ya mutu ba in kuma sai ni maka min wan bulo fa dai abin ban sayuwa to fadan ma na bari to wannan magana shine abin da ya soratar da annabi Musa alaihi salatu wassalam qala ya Musa shi ce ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams kana son ka kashe ni ne kamar kan da jiya ka kashe mutum shi nan wannan aya tana baka mana biyu in dai labarin Musa bai kai ga kowa ba ai ba wanda ya sani wanda ya kashe bakiftiyan jiya to shi dai mai magana nan shine dan wansa na Isra'ila shi ke magana kuma yake tona masa asiri irin wadan gaba ba dewa na faruwa abokinka zai ce mu je mu sata kaza kamar da ake amantin mu je mu sata kwai mu je mu sata dundu Shi nan, shekai da shi kute shi da yake ya saba yi ya waye da ya ga mai gona na zuwa shi zama kurejje kan ka ce za ka yi kubu ya fita cikin gona kai da yau ka ta face day nan kan ka duba an murkushe ka to da an murkushe ka kuma shi da ya ta da kan nan shi ga zo na zo na base safa fani muna da biya ya yau ya na yinu sana wai ne wiya no kuma kariya ne shine barawo kaga da yake shi dama ya iya yi ya yi dodge kai kuma ni kuma cikin sata an kama to shi yasa wannan na faruwa da yawa kaga mutane da yawa na prison suna jin jiki suna wahala amma wanda ya sa su prison nan shi yana waje na yawo doktoro cikin da katiran saudi sunansa ya so kwanta mini arifi doktor arifi yana ba da labari ya ce wani bawan Allah da dan uwansa suna sabani na zage-zage shi dan wan ya anin kwace masa food ya bata shi shi kenan shi ma dama bai da karfi shi je area ya je ce mai irin sura za ku masu karfi wallahi wani ya tuce ni shi za ku ce mute shi sa da suka tashi za su shi da wani guntun wuka sherika mai daru shi sa da aka ce ba shi foni sha ka karbi bo kuma shi razakun nan fa ya haddace Qur'ani fa amma da yake dan wansa mushagib ya zo yana nuna masa kamar ai kai ni mai karfi wallahi wani ya tuce ni mu je ka gwada mai sai shi mai tashi zashi sai sa da suka te suka kai wurin za yi magana no shi wanda ya karbi foni ya lalatar da shi zai zage shi da ya yi haka don ya soratar da shi wuka yana haka she wuka ya fita nun shi hau ya soke shi shi mutuwa aka zo aka cincime shi yanzu wanda ya taye da shin nan shi za kama ko shi da ya kashi wanda ya kashi da ya saurai na murajan shi da an kama shi an baka muraja na halka kasa je ka ci gaba da yi ka ce za ka daru shi kenan da police suka murkushe shi she prison an ba shi 50 years zai kwana wurin ko kuwa a'a a kashe shi ka ku doki makaryaci ka ku doki mazambaci ba ya je da ka aikin kirminanci kan ka duba kai face day da katin nan an kama ka ka sha dukala tura maka karfe bakinka da shi sa kusa hankali Ka ka doki mugun mutum aboki ka duba wanda ya fi ka alheri kuma ya taimaka maka kuma ka kare lafiya shi yasa daga nan aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams aturidu qatli shin kashi na kake so kama qatalta ghairi bil ams kamar da ka kashe wani na jiya wannan al-zahir anna huwa isra'il malamai dai tattaran su sun je sun ce wanda ya wannan magana shine mutumin kibti, bi ma'ana mutanen fir'auna ba mutanen bil ard ma turidu ya musa me kake so ya kai musa ba abin da kake so shaidai kurum ka zamo kirimina mai barna a doron kasa wa ma turidu an takuna min al-muslihina ma turidu an takuna min alladhina yuslihuna bainan nas Musa baka son ka zamo mai sasanta tsakanin mutane mai gyara mutane kai ka san dama fir'auna na neman ka kaci ci abincin shi ka kare kafta gidan shi kai barna ka kuma je ka kashe mai danji to ka gani me ya faru bayan wannan in Allah ya kai mu gobe karatun mu kenan subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم أكيد سلام الأذان